Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba biyu ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan jihar Sokoto ta tabbatar da zaben gwamna Aminu Waziri Tambuwal. Bayan haka za ku ji cewa tsofaffin shugabannin kasashen Afirka sun fara wani taro yau a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar don duba hanyoyin ƙarfafa matakan mutunta wa'adin mulkin shugabannin kasashen na Afirka. A yayin da Najeriya ta cika shekaru 59 da samun 'yancin kai, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin ribar da kuka samu ta fannin dimokuraɗiyya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar ghana amma duk sai bayan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. shugaban amurka donald trump a yau laraba ya ce ceceki masu sukan lamirinsa kano ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba a hirar waya da ya da ya yi ranar 25 ga watan yuli tare da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky lamarin da ya sa 'yan democrat a majalisar wakilai suka fara batun binciken da zai kai ga tsige shi tun da safiyar yau laraba shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai adam shif ya gudanar da wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da kakakin majalisa nancy pelosi inda suka yi wa manema labarai karin bayani akan hali da ake ciki akan mutum binciken shif ya ce kwamitinsa zai sake saurarin su fito janar na ma'aikatar shari'a michael atkinson wanda a baya ya bayyana a gaban kwamitin kafin wato bayanai na mai kwarmato su fito shif ya kuma taɓo batun yadda trump ke kiran mai kwarmaton da amana Let's not make any mistake here. The president wants to make this all about the whistleblower and suggest people that ya ce kada ku bar mai kuskure a nan eh, shugaban kasar yana so ya mai da komi ne akan mai kurmatun kuma yana so a kalli mutanen da suke gabatar da shaidan aikata ba daidai ba ta tamkar masu cin amanar kasa kuma a dauke su a matsayin masu leƙin asiri ya ce wannan kokari ne na tsorata masu gabatar da shaida a lokacin da yake daukar hoto da shugaban kasar finland sauli nesisto wanda ya kawo masa ziyara ofishinsa na oval trump ya ceceki pelosi da adam Schiff yana mai cewa su yi murabus a cikin kunya ya kuma kira Schiff da shifty Schiff wato mara gaskiya akan batun mai kurmatu kuwa ya ce babu gaskiya a cikin bayaninsa Trump ya ce ina ganin ya kamata a kare mai kwarmato idan ya yi gaskiya amma idan mai kwarmato ya bayyana hira da na yi da shugaban Ukraine hira mai muhimmanci kana muka yi magana mu akan mu amma ya je tantance lallai wannan mai kwarmaton ya yi kuskure ya ce abin da ya kamata a mai da hankali a kai shine rubutacciyar hira da muka yi da shugaban Ukraine wanda ita ce gaskiya. jama'an tsaro a amurka sun bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman da shugaban rasha vladimir putin ya yi akan yunkuri da kremlin take yi na yin shishigi a zaɓukan amurka da yake jawabi a wurin wani taron tattalin arziki a yau laraba a birnin moscow putin ya yi watsi da zargin da amurka ke yi cewa rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma zaben rabin wa'adi na shekarar 2018 lamarin da ya kira da abin dariya putin ya ce lallai wannan abin dariya ne in dai ko ba za a kira shi abin bakin ciki ba saboda abin da suke gani yana illa ga hulɗar rasha da amurka shine siyasar cikin gida kuma ya ce yana sa ran wannan abu yana cutar da amurkan dankanta ya ce zan faɗa muku a matsayin sirri cewa lallai za mu aikata yana nufin ƙasar landan a zaben shugaban amurka mai zuwa don mu kuma kawo muku abin dariya putin yana faɗa wa jama'an da suke halartar taron a cikin ba'a ya ce amma kada ku faɗa ma kowa to duk da kalaman da putin ya yi sashen tsaro na amurka da kuma jami'an leƙen asirin amurkan sun ce akwai alamu da ke nuna rasha na niyan yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa da za a yi a shekarar 2020 ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta gwada wani abu da ake ganin makamai masu linzami ne na kiran ballistic na jirgin ruwa kuma wannan wani gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kera makamai da pinyon din ke yi kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nukiliya da za ta yi da kasar amurka sojojin koriya ta kudu sun ce akwai yiwuwar koriya ta arewa ta gwada makaman ballistic na jirgin ruwa ko kuma slbm a takaice da safe yau laraba a cikin teku da ke kusa da wansam a cikin lardin dagwan jami'ai a kasar japan sun faɗa da safiyar yau laraba cewa gwajin makaman na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta ya faɗo mata a wani keɓaɓɓen yankinta na harkokin tattalin arziki a wajen tsibirin shimane prefecture mai tsaunuka in ji ministan tsaron japan taro kono daga ƙarshe wakilin amurka na musamman a tattaunawar afghanistan zalmi khalizad da masu tattaunawar siyasa na taliban sun isa a pakistan da zumar sake shiga tattaunawa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben gwamnan jihar Sokoto ta kori karar da jam'iyyar APC da ɗan takarar ta suka gabatar a gabanta suna ƙalubalantar nasarar da Gwamnan Aminu Waziri Tambuwal ya samu na jam'iyyar PDP a zaben da aka yi a watan Maris ɗin da ya gabata. Wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. hukuncin kotun ta sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar sokoto da ya tabbatar da zaben gwamna aminu waziri tambuwal na jam'iyyar pdp ya haifar da fuskoki mabambanta a tsakanin jama'ar jihar tuni da magoya bayan gwamnan suka yi dandazo a fadar gwamnatin jihar cikin murna da farin ciki tare da nuna gamsuwa da hukuncin kotun Tausuna na habiba aliyu to ya kuka ji da wannan hukunci da kotu ta yanke akan wannan kara daɗi mun ka jiya ni ban san iya adadin daɗin da ni jiya ba Allah Ubangiji ya tanye shi riko Allah ba shi ikon taimakon talakawa. Sunana Shafiu Ibrahim Shatima mai Mainiu. To gaskiya mun alhamdulillah rabbil alamin muna wa Allah madaukakin sarki godiya don nasara duk inda za ta fito daga Allah ita an mahihiciya. ya sa kuma wannan mutum ya yi nasara cikin wannan shari'a da ake muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa nasara ta zama ga dukkan musulmi baki ɗaya wanda a ainihin an jihar Sokoto bangarorin guda biyu da ma APC da PDP Hassan dan Hassan Uba Hassan da Husaini wallahi wanga hukunci abu guda a gaba gare gafara Allah me yasa hala abin da yasa saboda mun samu zaman lahiya mun samu zaman lahiya don tabbas inda an ce uh, shari'a ga an sa zalunci cikin da Allah ɗaya sai wanda zai rasa ne to sai dai a bangare ɗaya kuma magoya bayan jam'iyyar APC suna ganin da walakin sunana malami Abubakar to shi wannan hukuncin da ya zo muna ya zo muna da mamaki a bisa gaskiya domin gwargwado wannan shari'a mataki ne na uku a tsarin ƙasa kuma wannan matakin shine da talaka da mai ƙarfi duk wanda an ka zalunta yake iya ganin cewa zai zo a neman mishi hakkin shi to a bisa gaskiya wannan zaben da ya gudana tsakanin an aliyu da aminu waziri tambol wannan abu ne hakikanci dukkanin wanda ya pdp ma yana zargin cewa a ce sun ci hmm, sunana ibrahim bello rikina gaskiya ga shari'a jihar sokoto tun ranar da an ka farko ta daga farko hai zuwa yanzu ko da ba kai alkali ba ne kana iya yanke hukuncin shari'a jihar Sokoto mu abun da za mu ce gaskiya wannan sort of ne kawai an kai lawali sai gari a sunana to ai don an yanke wannan shari'a yau ai ba shi a mataki na karshe ba mun san mataki na farko ne kuma akwai mataki biyu akwai na uku don haka ina kira ga mutane ai kasu da mu ai ba wani abu bane wannan mu haɗu gaba kotun ta sauraren kararrakin zaɓe da ta yi zaman yanke hukuncin nata a babban birnin tarayya Abuja ta kafa hujjar cewa jam'iyyar apc da ɗan takararta sun kasa gabatar da kwararan hujjoji da ke nuna an saba wa ka'idodin zaɓe a lokacin zaɓen na gwamna da aka gudanar a jihar ta sokoto to sai dai hakan bai hana baza jami'an tsaro ba a dukkan sassan birnin na sokoto waɗanda kuma suka ƙara ƙaimin sintiri ana dab da yanke hukuncin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Yau Laraba biyu ga watan Oktoba tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro a birnin Yamai a ƙarƙashin inuwar cibiyar bunƙasa dimokuraɗiyya ta ƙasar Amurka da ake kira NDI a takaice. Da nufin nazarin hanyoyin ƙarfafa matakan mutunta wa'adin mulkin shugabannin ƙasashen daidai da yadda yake rubuce a kundin tsarin mulki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibar Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mutunta kundin tsarin mulki da yin biyayya ga ka'idar da ta kayyade wa'adin mulki a wajen shugabannin ƙasashe wani abu ne da binciken cibiyar national democratic institute ya gano cewa ya matukar taimaka wajen kaucewa barkewar tashe-tashen hankula masu nasaba da hayaniyar siyasa a ƙasashe da dama mafarin shirya wannan taro in ji shugaban reshen ndi a afirka dr christopher fomunio les constitutions sont respectées par les leaders politiques. Les pays qui connaissent la limitation des mandats et des transitions pacifiques sont à même d'être plus stables et à l'abri des violences et des conflits. tsohon shugaban kasar benin nisofor soglo da ke daya daga cikin jagororin wannan tafiya ya bayyana fatan ganin wannan taro ya kasance wata hanyar karfafa mulkin demokuraɗiyya a afirka don ganin a nan gaba an fara damƙa mulki a hannun wanda talakawa suka zaɓa ba tare da wata hatsaniya ba. Nous voulons que ce sommet ait pour objectif de promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et de l'alternance pacifique du pouvoir exécutif, tel que stipulé dans les constitutions. Shugaban kungiyar sai dawo Isu Muhammadu na Nijar da ya jagoranci bikin buɗe wannan taro ya sake nanata cewa zai mutunta kundin tsarin mulki a ƙarshen wa'adin mulkinsa na biyu na ƙarshe, saboda haka gurinsa shine ya damka mulki a hannun wanda ya lashe zaben 2021 in ji shi. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 a un successeur démocratiquement élu. Tsofaffin shugabannin kasashe biyar ne ke halartar wannan taro waɗanda suka hada da goodluck jonathan na najeriya catherine samba panza ta jamhuriyar afirka ta tsakiya da nisofar Glow na benin da amos sower na liberia da alhaji muhammad usman na niger wanne ya bayyana mana mahimmancin wannan haduwa taka hajji misali na wa'adi wanda tsarin mulki ya tsaida wajen sha'anin iko shi yake sawa ake shirya zaɓe da magudi kuma yake kawo rigingimu to wannan taro zai yi nazari bisa haka kuma shi wannan shugaba na nijar ya kara tabbatarwa da amincewa shi bisa yanda tsarin mulki ya tanada da kiyaye shi kuma da aikata shi musamman ma a nan kasar mu ta Nijar za a yi zance na sauran kasashe kuma za a ci gaba da yin wato irin wannan taro domin falakar da jama'a gaba daya mutane su san suna da inci na su zaɓi wanda suke so waɗanda suke so su yi wakilcin su su da kansu jama'a su gane da suna da wannan inci suna da wannan haƙƙi akwai shakku ne kamar yiwuwar akwai wasu shugabannin kasashen afirka da ke kokarin fatali ko su take dokokin tsarin mulki akwai shakku saboda kuna da gani da yawa yawa suna wa tsarin mulki na ƙasa kuskurima wayansu suna rikita suna jagwalgwala shi saboda mi dan dai su zamna bisa karagal iko su ki sabka a jibi juma'a ne ake kammala wannan taro da ke samun halartar 'yan rajin kare demokradiyya da dama a ƙarƙashin gayyatar cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya ta kasar amurka ndi da ƙungiyar kwalar hula ta osiwa mai ofishi a ƙasar senegal sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. madalla a gaida Sulaye Mummuni Barma. Kamar da yadda kuka ji a yayin da Najeriya ta cika shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kai yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin ribar da kuka samu ta fannin dimokuraɗiyya amma kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in ya ɗan kuka ya kariya bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga batashin ga na shi ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa Dubu, babban Kanti, Kin, kantikin Duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Kaduna. Hajiya Maryam da barka da lasariya. Barka ka wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jan kamalan Murtala. To a Hajiya Maryam da gaskiya abin da zan ce mun amfana da shi shine cewa na farko mun gode ma Allah tun da ranmu da lafiyar mu amma ina so ki san cewa har yanzu ana cin wani hali wanda sai dai mu ci addu'a Allah ya mana sauki. kuma idan kika duba lalle kam ci gaba an samu amma bangaren wanda suke rike da madafan iko hmm. da 'ya'yansu makaranta za ki ga duk su ne anguwanninsu daban motoci su da komai su dai kuma da cin arzikin kasa ya kamata a dan karkato kasa kasa talakawa sun suma ana yi menene har yanzu maganan wuta ne har yanzu maganan aba eh, makarantu har yanzu maganan komai dai mu ce wannan gwamnati tana dan kokari fiye da na da amma su kara kokari magana ta gaskiya a fatan za ta tashi lafiya To mun gode Malam Murtala daga Kaduna yanzu kuma za mu je Nasarawa. Maryam Dauda barkan ki da warhaka. Barka ka dai da wa muke magana daga Nasarawa. A to sakatare na tsare-tsare ne na kungiyar mu da nasara Bashir Tela daga nan lafiyan bari bari. To sakatare Bashir muna jan ka. To alhamdulillah ribon demokradiya dai a wajena na dan samu ba za a rasa ba. kuma yana da kyau kamar da najeriya ta samu kanta shugabanni yawanci sake ga wannan daga gwamna sai koma sanata daga sanata sai koma eh, wannan ya kamata ce wanda bai taba yi ba a ringa jawo su ana suna tsawa in ana haka to sha Allah kowa sai diga dan samu mukama a cikin wannan mulki na demokradiya da fatan shugabannin mu za su ci gaba da mana adalci bukatu da talakawa suke bukata shine ya kamata a ce a fuskance shi domin a ga talakawa sun ji daɗi na gode bashir tela ne daga nan lafiyan bari ta shi lafiya to mu ma mun gode bashir tela za mu sake koma kaduna yanzu kuma hello malam nada hello da wa muke magana daga kaduna barka ka dai bello eh, sokoto ne bello sokoto to muna jan ka malam bello sokoto to alhamdulillah gaskiya an samu riba iya sosai mm, saboda an samu shugabanci na farin wannan shekara ashirin daidai ma yanzu banda na shagarin da baya da mm. cikin shatar nan an samu cigaba kamar shugaban kasa umar yar'adewa ya kawo adalci ya da adalci ya kawo na talakawa a dukkan shi ya rage mana kuɗin mai ya da farashin mai ko ina a najeriya mm. alhamdulillah kuma yanzu ga wannan gwamnati ita ma ta zo tana yi amma gaskiya akwai ɗan matsala kaɗan a wannan gwamnati mm. muna wata allah sa su gyara akwai matsayi eh, a wannan gwamnati gaskiya ana son ta gyara takunta gaskiya saboda su zama a samu riba da muka amma ana shan wahala kwarai a wannan tsarin yadda da muka ta yanzu To mu ma mun gode Malam Bello Sokoto har yanzu dai muna na a Kaduna mun sake samun wani kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa Garo. To Hajiya Maryam Dauda kafin ci gaba da bayan dala za mu roƙo gwamnatin jihar Zamfara ta taimaka wajen yankin din nan. Akwai matsalolin mutane da ake ta samu ana kame mutane kullum sai aka mutane a yankin gumi. Dan ana gwamnatin jihar Zamfara ta duba wannan bangare na yankin gumi. Ina fatan an ji kirarin mu an ji roƙon mu ga gwamnatin jihar Zamfara. to alhamdulillah dangane da tambayar cike dangane da wannan samun yancin kai da muka samu hmm, da kuma ribar demokuraɗiyya an samu ribar demokuraɗiyya a kan wani bangarori da yawa saboda kin gani ko maganar da nake da ke ina ba ina samun ra'ayi na wani kaina in kira ga inda ba don wurin gwamnatin demokuraɗiyya ba ne ba za mu samu damar yin hakan ba hmm. kuma akwai gurare wanda yake da yawa wanda suke ya kamata a ce mutane su tsaya su lura da kyau ita gwamnati a koda yaushe idan aka zo ya kamata a riƙe mata fatan alkhairi da addu'o'i maimakon in gwamnati ka tsine mata ko kuma ka faɗi wata maganganu marasa kyau in suka lallace to kai na ƙasan ba kai ne za ka lallace da haka muna fata wannan gwamnati kamar inda aka ɗauko ɓangaren ilimi da makarantu da sauran bangaren lafiya da shauransu to ya kamata a ci gaba da kokari a kan irin wannan mada dauda na ra'ayi ke ne miki fatan alkhairi Allah ya sa awon lafiya Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To mun gode mu ma Alhaji Musa Garo yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum da wa muke magana daga Yobe. Ah, kuna magana da Muhammad Yusuf Mustafa. To muna jan kamalan Muhammad Yusuf mustafa. Eh, akan menene kuke magana? Muna son mu ji ra'ayinka ne akan irin ribar da ka samu ta fannin demokradiyya tunda Najeriya ta cika shekaru 59 da samun 'yancin kai. Eh, alhamdulillah mun gode a Allah. Mm, muna jin ka. Mun samu riba da yawa gaskiya. Ya Allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu baki ɗaya da duniya. To mun gode Malam Muhammad Yusuf da kiranka kuma yanzu haka dai za mu dakatar da ɗaukar wayoyinmu saboda lokaci ya ɗaga mana hannu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. tsohon mataimakin shugabar hukumar kwallon kafan kasar ghana fred papo ya yi imani dangane da irin damar da yake da shi na lashi zaɓen wadda zai shugabanci hukumar kwallon kafar ta kasar ghana yana mai faɗan cewar zai lashe wannan takara ko da duk waɗanda ke takara da shi sun haɗe masa kai mr papu dai yana karawa ne da wasu 'yan takara guda shida a kan wannan zaɓe na wadda zai zama shugaban hukumar kwallon ƙafar ƙasar ghana na gaba mai koyar da ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar ghana na matasa ƙasa da shekaru 23 ibrahim tanko ya isa birnin alkaira akan hayansa zuwa alexandra inda zai alarce inda za a nuna wa duk kungiyoyi waɗanda za su kara da su a gasan cin kofin caf under 23 a yau din nan black metals dai sun samu shiga wannan gasa ne bayan sun doki algeria a karawan karshe na gasan fidda gwani wadda black matthews ta yi nasara a kan young fenison din algiers ghana dai an sanya ta a cikin tukunya na biyu tare da zambia cote d'ivoire da cameroon sai sai kuma mali da afirka ta kudu a cikin tukunya na ɗaya kasar ghana ta soma kare kofin wafo na kasa da kasa da nasarar da ta samu da ce ɗaya mai ban haushi a kan gambia a stade ladua intais a senegal a ranar talata mai koyar da atletico madrid wasa diego simon ya nuna cewar ya yi farin ciki matuƙa gaya da kokarin dan wasan gaba na ghana thomas party wadda yake haskawa clubinsa aka kan bana dan wasan mai shekaru 25 ya nuna bajimta a wasan madrid na farko inda ya samu wasan da ya fi duk saura kokari a wannan karshen mako fati da ya inganta kokarinsa da ya jefa kwallo a raga wa atletico madrid da sun kai nasara a kan locomotive moscow da ci biyu da nema a ainihin champions league a ranar talata mai koyar da kasar liberia wasa robert latte ya zargi hukumar wafo da yin abin son rai wadda ya shafi kociya dan ghana wato salasata wadda ke koyar da saliyo wasa a nasarar da ya samu a kan kasar liberia da ci daya mai ban haushi a wasan su na farko bayan wasan su kocin din liberia ya yi imani masu shirya wasan sun kuskure na nada jami'i wasan abdullatif daga ghana ya jagoranci wannan wasa wadda dan ghana koci ne a wannan wasa wato tata kenan ya ce an samu wani matsayi na rashin adalci a wannan wasa wurin fuskan alkalin wasan in ji lati yana mai faɗan cewar kasancewar kociyan ɗin saliyo ɗan ghana ne shi kuma alkalin wasa ɗan ghana an samu wani sassauci a fuskar alkalin wasan kasancewansu dukansu 'yan ƙasa ɗaya ne da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanullah muktara ba sashen kausa na muryar amurka accra gana. madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. shugaban amurka donald trump a yau laraba ya ce ceceki masu sukar lamirinsa kane ya ci gaba da musunta aikata ba daidai ba a hilar da ya da na waya a ranar 25 ga watan yuli tare da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky lamarin da ya sa 'yan democrat a majalisar wakilai suka fara batun gudanar da bincike wanda zai kai ga tsige shi tun da safiyan yau laraba shugaban kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa adam shif ya gudanar da wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da kakakin majalisa nancy pelosi inda suka yi wa manema labarai ƙarin bayani akan hali da ake ciki akan batun binciken na trump koriya ta arewa ta gwada ta gwada wani abu da ake ganin makami mai linzami na kiran ballistic na jirgin ruwa kuma wannan wani gagarumin yunkuri ne na ci gaba da shirin kiran makamai da pyongyang din ke yi kuma babbar takala ce da take yi kwanaki kalilan kafin wata tattaunawar nukiliya da za ta yi da kasar amurka jami'an amurka na tsaro sun bayyana rashin jin daɗin su ga kalaman da shugaban rasha vladimir putin ya yi a kan yunkurin da kremlin ke yi na shishigi a zabukan amurka to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aikin ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyar mu ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya